malami na kira sunansa to tun da mun ji maganganun shi dan anti mu ji me ya bata masa ran sosai mu ji wannan kuma ba halal ba haram wallahi sarki duk wanda ya faɗi wannan maganan ƙarya yake ya san ƙarya yake ba inda shau ya karantar da haka yanzu ga su shau ga su shau dai runai ko misali ai suna nan da rai sosai yanda da suka faɗa cewa shau ya fito da kansa ai su suka rayu da shau su wa'annan dan dan anti ko yar kaka ce ko yar menene shi ya zo zamanin shehu ne ka duba ah. picture din shi ka duba sifarsa mana kai da ka ga shigansa ka ga wannan ai ba hanyar su shehu bane yanzu sarki ka cikin kamala ga hula je ma wani rawani na gani na ce to sarki <laughs> Ake dai yawo lana. To, ga wannan shiga ta mutanen kirki. Na'am. Aikinka kuma aikin kirki. nagode Na'am. Da su shan mala abul fati da sauran shehunai duka muka ce sarki mutumin kirki saboda umirna Allah hukuma bi zawahir wallahu ya tawalla sara'ir mun gani a zahiri reality ba abu ne wanda yake a ɓoye ba sai wani ya zo a zahiri ba hula ya zo da wata irin hai'a mara kamala a jikinsa ya zo da wani aiki wanda ba shi ba alamarsa a cikin ɗariƙa ya ce kuma wai a ɗariƙa to a ɗariƙa a wani littafi a wani a wani littafi shehu ya ce ba sallah ya ɗauke sallah shehu bai taɓa faɗan haka ba hasali duk a ba littafin da shehu ya ce an ɗauke sallah ko kada a yi sallah yana yana London a Ingila za a mai aikin ido lokacin sallah ya kusa ya ce a'a so da kiyaye shari'a ya ce a bari sai in eh, a bari sai in tukunna an yi sallah sai a yi aikin so da lokaci ya kusa da aka yi aikin idan kuma ya ce aka ce to ai zai ɗauki tsawon lokacin la'asar magariba kafin ka farfado ya ce a bar idan ya yi abin da zai yi. Wannan ba ana nuna maka tafiyar shehu ba a airport daga Dakar zai tafi zai tafi Ghana. An zo an zo airport lokacin sallah yayi an karfi boarding pass an fara hawa jirgi shehu ya duba agogo ya ce ga jirgi ga sallah ya ce sallah muka zaɓa. kuma jirgi in ya tashi shikenan sai dai kuma wani lokaci ko gobe ko jibi misali ke ce jirgi ya tashi wanda mu jira mu kwana kuma ana buƙatar a gaggawan isa inda ake so a je amma saboda hafizu ala salawati was salatul wusta dan shawo ya tabbata maka akan sallah yake aka je aka yi alwala aka rufe jirgi za a tashi baya wuce shau, ibrahim baya wuce shehu baya wasa da lokaci ba inda shau yake wasa da shari'a duk rayuwar shehu zaka ga a cikin shari'a yake masallata kuma yana cewa man yuridu an yakuna ma'i falyakun fi af'ali wa aqwali duk wanda yake son ya zama nawa ne tare da ni to ya ga abin da nake yi in ji shehu duk wanda yake son ya zama tare da ni to ya zama abin da na yi idan shehu lalura da ake halatta abu ma a lalura ad-daruratu tudihul mahzura shehu bai bari bai ce lalura ta yi abin da za ta yi lokacin sallah ba zai wuce ba wanda a wata fuskan a shari'a an yarda inda lalura ka bar sallan ka yi lalura amma shehu saboda tafiyansu a Allah suka ga lalura ita kuma ba za ta sa su bar wato sallah ta wuce a lokacinta ba da lalura kenan to yaya in ba lalura saboda haka duk rayuwar shehu a tarihi in ka duba za ka gani babu abu makamancin wasa da sallah an je aikin hajji aka yi litattafai saboda cikowar mutane aka ba wa balaraben kudin littattafai balaraben sai ya shiga confuse almajiran shehu za a tafi shehu yana gana da mutane a gefe sai ce ku bani kudi kudin littattafai bayan an bashi almajiran shehu suka ce ai an baka kudi ana jayayya shehu sai dakatar da tattaunawa da suke yi saboda ya san za a taka dokar Allah a daidai wannan marhala sai ji ya ce me kuke yi ce shehu mun bashi kuɗin littattafai ya ce ba mu bashi ba ya ce ku bashi ku bashi ku bashi so uku haka kuma ya ce so uku haka so ukun za ku bashi hmm, ku bashi misali ku bashi ku bashi so uku misali littattafan miliyan ɗaya ku bashi ku bashi ku bashi miliyan uku kenan shehu yake nufi dan kar a yi wasa dalili sarki shine Alhaju ashhurun ma'luma faman farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj Allah ya ce ba a jidali ba a jayayya a aikin hajji shau dan kar a kawo jidali a taka dokar Allah sai ce to a bayar a bayar a bayar amma ninka masa da mu taka doka wanda kanmu ma mu bashi Allahu akbar shehun da yake da wannan matsayi haka kawai wani zai zo kuma ya jingina da shi ya bar irin tafiyarsa kuma ya ce irin tafiyar shehu yake yi mm. wani shehu sarki wani shehu sai dai sai dai sai dai dan anti ko baban salma ko shehun shedan na'am amma ba dai shehu ibrahim ba radiyallahu anhu ga abin da shehu yake faɗa cikin hudubar sa jalila innani ujaddidu ujaddidu lakum yace wasiyyati na farko abin da ya fara faɗa sai ce biljid sai ce wani ijtihad sai ce wani muhafaza wani muhafaza dole ku zama masu kiyaye dokokin Allah farkon abin da ya fara faɗa sai ce alal furud bisa farullu duk abin da aka ce farulla ne karka yi wasa da shi to ka koma hadisin da ya zo cikin arba'una hadisan wanda al-imamu nawawi ya kawo shi kan nomba na 37 zuwa 38 zuwa 39 tunda ana samun ɗabaka bugu yana bambantuwa yana canjuwa. Abinda hadisin ya ce man adali waliyan faqad adantuhu bil har sai ce wa ma zalu abdi ko wala ya zalu abdi Ya yataqarrabu ilayya bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alai kaga min maftaratu bawa ba zai taɓa zuwa waje na ba ya ajiye farilla ya ce da nafila zai zo wajena ba zai yiwu ba misali sarki za ka je maka da za ka je maka shikenan sai ka hau jirgin kara jirgin kara ai sarki ya san kara ko wato ba akwai masara masara da aka eh. shuka ta fito ba tana goyo ba in aka cire goyon wannan sandan na kara shi ne ake kiran shi kara oh, okay. To wasu za ka ga a nan Najeriya suna haɗa jirgi amma na wannan karan. Sai su mai taya irin kamar na katako ko su mai taya irin kamar na takalmi. Yara ne suke yi. Sai mutum ya hau ana tura shi. To misali, wai mutum ne zai tafi maka sai ya bar jirgi ainihin jirgi sai ya hau jirgin kara. Allah ya ce to wannan ba inda zai je. Shi ne misali mutum ya bar farilla ya koma nafila ya ce wai zai je wajen Allah. Shi ne sai hadisin ya ce a'a wa ma kowala ya zalu abdi ya takarrabu ilayya sai ce bi shay'in sai ce ahabba ilayya sai ce min maftaratuhu alai bawa ba zai taba zuwa kusa da ni ban ji Allah sai ya gama farilla ta zauna sannan sai ya dawo nafila inji Allah subhanahu wa ta'ala saboda idan kai farilla to sai ka dawo nafila da shehu ya zo kan wannan wasiya da ya yi sai ce innani ujaddidu lakum wasiyati farko abin da ya fara faɗa sai ce bil jiddi wal ijtihad sai ce wal muhafaza da ya jero ya ce da ƙoƙari bisa bin Allah da jajircewa bisa bin Allah nake son jama'a ta su zo mu tafi in ji shehu ibrahim sai ce wani muhafaza in ka jajirce ka yi ƙoƙari to a jajircewan da ƙoƙari kuma ka dinga sa ido kana kula don karka taka dokar Allah cikin jajircewan cikin ƙoƙarin kaga anan gudu sai ce alal muhafaza dole ne mutum ya zama mai kiyayewa farkon abin da shehu ya fara faɗa sai ce fil hafaza sai ce alal furud bisa farullun Allah duk abin da Allah ya ce maka farilla ne to kar ka yi wasa da shi saboda ba za ka zama ɗanɗan mu ba a ɗariƙance sai ka kiyaye farilla shine ma'anar maganar shehu ɗin kenan inna ni ujaddidu lakum wasiyati bil jiddi wal ijtihad wal muhafaza sai ce alal furud sai ce wasunan da duk abin da aka ce maka sunna ne na annabi daman kaga a can ya ce tariqa mahdil fadli war ridwani usisa bi sunna to kaga a nan gurin ba sai ce wa sunna da sunnoni shehu yana dora ka bisa wato da sunnoni sai shehu ya sake dawowa kuma har yanzu hmm. bayan ya faɗi wannan sai ce wal adab da laduba dole ne domin a addini akwai laduba me zaka faɗa abinda Allah ya ce yanda zaka faɗi magana akan abokinka ba yadda zaka faɗa akan Allah ko annabi ba dole irin wannan ka dinga kiyaye laduba furicinka tsakaninka da mahalicinka, furicinka tsakaninka da annabinka furicinka. to jama'a Uh, kun ji zatutukan da shi Malam Aminu under 17 yayi a ciki kun ji Malam Aminu ya ce ya kira shi gaskiya wai shedanu ne she dai shewun shedanu to kaga wannan magana yayi wa shi dan anti ciwo sosai shehu dan anti Sannan kuma eh, malami na da 17 ya yi magana cewa kamar duk babu littafin ɗarika babu littafin ji malami wai babu littafin ɗarika ɗaya da zai nuna maka cewa ka kai sallah ka sha giya ka yi kaza to yau ina eh, shi ɗan anti malam eh, ɗan anti ya samu nashi to shi anti wai a bashi dama shi ma ya zo ya nuna inda ya samu nashi shi ma ya gwada inda ya samu nashi to amma kai tsaye a ba hada mukabala haka anan ba hada mukabala kai tsaye a baka taba a tunda bai taba zuwa ya zo sharaɗi ke ya ya zo ya nuna muna hujjojinsa to bayan haka shi a haɗa su saboda annan eh, malami da 17 kun ga ya hada ya ce wai ku duba akwai shak eh, eh, dahir usman bauchi maulana akwai kuma maulana shak sharif saleh to an taba ganin suna wasa da sallah wasu ne su ne idon ka tijjaniya a najeriya an taba ganin suna wasa da sallah ga khalifa Eh, eh, shi lamido an taba ganin yana shan giya da irin wayannan ababa to amma an nemo dan anti tunda ya nemi gaskiya shi yana ganin wai ba ma mu zo da shi ba haka bane mun shirin kwana uku just three days a shiga watan ramadan a shiga sallah eh, a shiga azumi sai na yi almajiransa da shi da kansa na ce ku samu hakuri in muka fita bayan sallah za mu ba ku dama amma shi ga ganinsa wa maluman ɗariku suna gudunsa a kan haka a ba haka ba ne kuma bayan ma ya zo ya yi program ma wala na kira shi muka yi na ce mai na ce maka bayan sallah ka samu hakuri ba ko to yanzu ni na yanke lokaci da yanke in Allah ya yarda ba bayan sallah ba ranan sallah da sati daya za mu zo da ɗan yanzu ya gwada mana hujjojinsa in Allah ya yadda in Allah ya yadda ranar sallah da sati ɗaya za mu zo da shehu ɗan anti ya zo ya nuna mana domin ga mala abulfatai ga malam ah, aminu da sun nuna cewa shehu ibrahim bai wasa da sallah hata airport in ya kai airport wallahi ana tarban shi wai shi yayi sallah airport makina shi yayi sallah kuma suka nuna cewa ga shehannan ɗarika Tijaniya wa aka taba ganin yana shan giya da sauransu yana hakikancin irin haka to insha Allah muna gayyatan ma dan eh, mun amsa masa gayyatan da ya gayyace cewa yana son ya zo ya nuna yau me ya cire shi a ɗarika tijjaniya domin ababen da yake yi wai tijjaniya ne to insha Allah za mu gayyace shi ya zo ya zo ya nuna mana haka ranan sallah da sati daya jama'a masu zage-zage eh kun ga ta block mutane kai da ka sake zagi kai wani zagi wa ka zaga a nuna who you are insulting wala Allah ka zage wani kuma kai da wani kuna comment kuna zage-zage anan ba anan ba wannan shigantaka ba ba, ba wannan siya kai da zaka kai zage-zage za mu block ga wani eh, mumin ya mumin ban san wa kake zagi kana zagin wani waiwawa munafiki in ka sake zagi a nan wallahi za mu block ka in dan anti zaka zaga you don't need to insult him face ya zo ya gwada hujjojin shi nan baka zagin wani eh, dan anti ga maganan da ya faɗa shi yasa baka da right ka zo ka zagi wani a kai dai ka hujjanka you don't need to insult anybody ya gwada hujjansa ne amma shi har yanzu bai zo da kansa mun gayyace shi ba so you don't have the right to come here and come and insult anybody in kaga bai maka ba sauka get out sauka baka da right ka zo nan kana zagin kowa ka zagi kowa wawa ko menene ne in bai maka ba get out ba mu ba mu gayyace ka ba ora to abin da aka faɗa wa shi shehu dan anti kenan aka ce wa shehu dan anti kuma gaskiya ne magana da shehu dan anti yayi ba ƙarya yayi ba an kira shi shedani kun ji malamin ya kira shi ya ce ai wannan masu yin haka ai shedanai ne in ji shehu dan anti sai shehu dan anti yana da right shi ma a ba shi dama ya zo shi ma ya zo ya kare kanshi yana da right shi ma a ba shi dama shi ma ya zo ya kare kanshi jama'a minti daya minti daya To, uh, jama'a ku yi hakuri. shauɗa ga ina ina refer ina kai hankalin ku back ina refer ababen da ya faru back na gode maka na gode maka mumin mumin ba damuwa kaka zage wani mumin na gode maka da kace a yi hankuri don Allah jama'a wani bai da right a nan ya zage shauɗa da anti no baka da right ka zage shi bai zo ya kawo hujja ba ababa hujja ne shauɗa eh, da abinda aka mai waya mai ciwo an ce masa ya suna shiga shaidani akan kuma ba ba shi dama ya zo ya nuna wani ya yi ba Ke sa masu comment don Allah da annabi no one have the right baka da right ka zaki wani shehu shehu da